asusun tallafa kananan yara majalisar ɗinkin duniya ta ce an yi amfani da kananan yara har ɗari da goma sha bakwai wajen kai kunar bakin wake a ƙasashen nijar da najeriya da kamaru da kuma chadi cikin shekarar dubu biyu da goma sha hudu kawai shugaban wannan asusun na tallafa kananan yaran da ake kira unicef mr geoffrey jimbo ne shaida manema labarai a jiya lokacin da yake bayani game da cikin shekaru uku da sace yan matan na yan makaranta na garin chibok da wasu yan bandiga suka yi ranar goma sha hudu ga watan afrilu wadda hadara mai kamar ta yau ba a ji ɗuriyar mafi yawansu ba. Mista Jumbo ya ce cikin shekarar dubu biyu da goma sha biyar kuma ƙananan yara guda hamsin da shida ne aka yi amfani da su wajen ƙuna bakin waken yayin da aka yi amfani da wasu guda talatin cikin shekarar dubu biyu da goma sha shida. Sannan wasu yan ƙuna bakin wake guda ashirin da bakwai ɗin suka kai hare-hare cikin jama'a a cikin farkon wannan shekarar wato watanni uku na shekarar dubu biyu da goma sha bakwai wanda hakan ke nuni da cewa waɗannan hare-hare na baya-bayan nan sun fi dukkanin hare-haren da suka auku a shekarun baya. Mista Garba ya ce wannan rikici na 'yan kungiyar Boko Haram din ya raba yara da yawa da iyayensu ya kuma toye musu damar neman ilimi duk da cewa yanzu hakan suna kafa makarantu masu zaman kansu a sassanin 'yan gudun hijira da dama. We estimate though that there are 3 million children who are out of school. and we are not accessing them yet. So the target for this year is 1 million. Ya ce za ka akwai wasu ƙananan yara kusan miliyan uku da ba sa zuwa makaranta kuma za ka ba mu samun damar isan inda waɗannan yara suke saboda har yanzu akwai wasu ƙananan matsaloli dai da ake fama da shi amma yanzu hakan mun a niyyar koyar da yara miliyan ɗaya wannan shekara. comes to nutrition, the estimate is about half a million children are severely malnourished. This is the target for this year is to reach, uh, I mean, 400,000. But we still have issues of accessing some of the areas. Mista Jumbo ya ce akwai kuma wasu kananan yaran da yanzu ke fama da karancin abinci mai gina jiki zaka kiyasin cewa sun kai rabin miliyan kuma yanzu haka muna sa ran mu samu yara ɗari hudu za mu tallafa wajen ba su damar sake mulmulewa duk da cewa akwai matsaloli da muke fuskanta na rashin damar isa wasu wuraren har yanzu ganin cewa hukumar tallafa wa ƙananan yara majalisar ɗinkin duniya na ɗaya daga cikin wanda ke sa ido kan mutanen da ake tsare da su a hannun jami'an soja ko tana da labarin batun da ake yi na cewa akwai mutanen da dama zaka suka mutu a tsare sakamakon zafi da ake fama da shi okay uh, I'll be honest with you we we did not have access to the uh, to the facility okay so um, anything that we know about about uh, what was happening there is from the official uh, official information that is uh, that is available. That's from the military. Yes, that's from the Ya ce bari gaya maka gaskiya shine ba mu samun damar shiga inda waɗannan mutanen suke saboda haka duk wani bayanan da muke samu daga wajen su jami'an sojan ne kuma da shi muke amfani. Mr. Ujumba ya ce kuma batun kwashe wannan 'yan mata na garin Chibok babu wani abin biki a gare mu saboda ba abin farin ciki ba ne sai dai ba mu ci abin bakin ciki ne muna da tunawa da wannan rana ne kawai saboda abin bakin ciki da ya same mu na waɗannan 'yan mata a lokacin da suke karatu. We are not celebrating because there is nothing to celebrate about this event. We are just marking the day to remind ourselves of the sad events of that day Jawabin Mr. Geoffrey Jumba kenan shugaban asusun tallafa a ƙananan yara majalisar ɗinkin duniya ke bayani kan batun zagayowar shekaru uku da sace 'yan matan nan 'yan garin Chibok da ake zaton cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka yi da ma wasu matsaloli da suka jibanci harkokin ƙananan yara. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.